politique ndemri be durgol no yayirta ha lesɗe africa hirnangere ɗo mun zo na abuja don mu tattauna kan lamuran bunƙasa noma da kiwo a yankin afirka ta yamma da hakan ya shafi yunkurin kawo ƙarshen duk wata fitina tsakanin manoma da makiyaya dr aliyu ibrahim na kwamitin raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas da ke kula da bunƙasa noma da kiwo a taron zayyana hanyoyin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya da hakan kan haddasa asarar rayuka da dukiya za mu rubuta tsari a littafin da zai zayyana yadda lamuran noma da kiwo za su bunƙasa a tsawon shekaru goma nan gaba na tambayi dr ibrahim da ke magana magana da fillanci shin wace riba za a cimma daga wannan littafi da suke rubutawa. Sababu lural be funa dum remo be duro on ta himbe je jangi boko en je en je ta bari ke Gaskiya ta bangaren rashin jiruwar manoma da makiyaya wasu ne masu ilimin zamani da ke aiki a birane ke zuga su. Mun san ba yadda za a yi manoma su rabu da makiyaya. Da haka za mu ci gaba da faɗa musu cewa su ɗan juma ne da ɗan jummai. Sarkin Fulanin Augi Abubakar Aliyu Kirwa ya ce dagewa ta hanyar kafa gandun kiwon shanu zai zama maslaha yana mai cewa ba wata ribar fitina tsakanin sassan biyu da hakan ma kan buɗe kafar shigowar wasu 'yan ta'adda da kan hallaka makiyayan ko wasu su yi shigar burtu da sunan makiyaya su tafkata annati. Kaga Fulani yawo suke ba su da wajen nasu to matsalar da yake kawo tashin hankali tsakanin su da manoma yawanci kenan saboda in kana hukun dukiya dabbobi kana tare da su sun dogara ga Allah sun dogara gare ka dole duk ran da suka kwana da yunwa kai ba za ka ji daɗi ba ko akuya ka ɗaure yanzu duk ranar da ka manta baka bata abinci ba ya za ka ji za ka dawo ka tausa mata to balle wanda yake tare da dabbobi misali akwai mai nagge ɗari akwai mai ɗari biyu akwai mai dubu to irin wannan in ka ce za ka nemo musu abinci kuma wuri ya ƙure ma ba wuri ai dole ka tashi ka nemo yadda za ka je ka kai su su samu abin da suka ci shi ma makiyayin zamani yariman muri ya ba da shawarin samar da harawa ga makiyaya da saka manoma za a shuka shiyawa akwai birkeriya tana nan akwai digiteriya tana nan akwai gamba tana nan akwai makuna na legum a raya wa'in abubuwan su ne ba ba amma a ce wai za a ɗauki fulani a je a yanka musu daji a ajiye su to an so maganin wa'in da aka kwakwashe su abin da ke zama yara su fantsare su zama mashaya giya su zama 'yan ta'adda wannan duka shi ne zai sami wanda aka bar shi da jahilci wannan ya nuna duk wata magana da ake ta kafa gandun daji ba hanyar da wannan matsalar ba ce eh to ga masu karfi yanzu fa ba inda za ka sami hekta ɗaya na gona a sayar maka kasa da miliyan biyu kana rike da saniya ɗari kana neman hekta ɗari biyu kafin ka raya ta don kowane saniya yana bukatar kusan hekta biyu makiyaya kan zaga duk yankunan afirka ta yamma da hakan ya samu karfi daga izinin shige da fice na ecowas kan dokokin yankin helkatar ecowas kotun ecowas da ma majalisar dokokin ecowas dunna abuja nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya